a yau aka samu tashin wasu mai guda uku a wurare daban-daban da ke cikin birnin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu tunda misalin karfe goma sha ɗaya da rabi ne dai aka samu tashin bom na farko a wani yanki na tashar baga inda ake hada hadan siya da siyarwa da kuma ake cinkoson jama'a da dama wannan tashin bom na farkon ne ya sa mutanen da ke cikin wannan tasha fadawa cikin wani halin kakanin kayi sakamakon irin barna da wannan bom din yi da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da har yanzu babu takamaiman kiyasin da aka samar da adadin mutanen da suka rasa rayukansu da kuma suka ji raunukan awa guda bayan tashin wannan bomb din kuma aka sake samun wani tashin bomb din a dab da bakin kasuwar litinin wadda ga bisani muka samu labarin cewa an sake samun tashin wani bomb din ne a tashar borno express ɗaya daga cikin manyan tashoshi da ke hada-hadan fasinja daga wannan gari zuwa wancan gari da ke cikin garin maiduguri wannan nan ma aka ce an samu asarar rayuka da kuma jikatan wasu sai dai wani bayanai da muke samu na nuni da cewa a yanzu hakan babban asibitin ƙwararru da ke cikin garin maiduguri suna da gawakin mutane talatin da shida wadda mafi yawan yawansu mata ne sannan da wasu majinyata sama da 70 arba'in wanda kuma ya san cewa dukkaninsu an kwaso su ne daga tashan baga. yanzu 36 ne ya yi eh, nan a bangare guda kuwa su ma 'yan kungiyar sibilin jtf da ake kira kato da gora na ta zuwa rabin cikin ababen hawa wanda hakan ya sake haifar da cinkoson ababen hawa da dama a cikin garin maiduguri irin abubuwa da yawa a kai amma kuma duk da mutane wani su zaka na jiri gaba daya jikin su wani su irin fata da mutane ne wani su kuma mutane sun ji sun ji kasa ne haka sosai. yanzu an hana mana mu yanzu sun rufe hanyar ma ba da mutu da tefa yanzu muna makarima. harbe-harbe sun killace gudun sun saboda tsoron kar wani Shi ma kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno barista Kakashe wulawun ya tabbatar mana da akwai lamarin wanda ya ce suna nan suna bi asibitoci kuma sun ba da umarni ga dukkanin jami'an asibitoci da su yi wa waɗanda suka ji raunukan magunguna kyauta wanda ya ce gwamnatin za su ɗauki nauyin hakan. haka muna muna bin asibitai ne da so da muna jami'an tsaro duka aka su gidan jajiyar muna kwambayin boxes mu kai kuma muna muna we am directed all doctors su guda da nurses wa dan yanzu haka ni ma yana cikin so tare mu da wanda so kusan dukkanin asibitocin kama daga asibitin koyarwa da asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri da kuma asibitin da ake kira Nosi Home dukkanin su a cike suke da majinyata da kuma gawakin mutanen da suka rasa rayukansu wannan yanayi dai ya jefa mutane cikin halin kakani kayi yayin da kusan dukkanin al'amura suka tsaya cik sakamakon wannan tashin boma boma makamai a irin waɗannan wurare wanda jaba da dama ke alna wadai da irin wannan hari yayin da bangare guda yan kato da goron ke ci gaba da bincikan ababen hawa na neman tsakuro waɗanda ke dauke da irin waɗannan bama-bamai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya